kaftin muhammadu bala jibrin da tsohon matukin jirgin sama a kamfanin jirgin sama na nigeria airways wato a gaskiya shi dama hatsarin jirgin sama kamar kashi 70 cikin 100 daga minti bakwai na farko ne daga tashi ko kuma minti bakwai kafin a sauka saboda haka ya danganci kusanci da filin jirgin sama amma wannan jirgi daga bayani ya kai minti 23 a sama kuma ya kai tsawon kafa 31 a sararin samaniya to ya fita daga wannan mataki na farko na ganin cewa yana kusa da airport har ya kai wurin da tabbas dole babbar hujja ne ta sa wannan jirgi ya faɗo daga sama kuma shaidu na farko sun nuna cewa kamar ma a sararin samaniya ya tarwatse to tarwatsewar jirgin sama cikin tsararin samaniya akwai abin da ake faɗa explosive decompression to in wannan ya same shi zai iya tarwatsewa a cikin tsararin samaniya wato wani abu ne yakan samu da da ake faɗa da turanci atmospheric pressure to in ya zama na wannan pressure din babu ita dole yi to kuma ya zo a wuri na cewan ana ganin wasu ne suka kaɗo shi wuri yana makwantaka da isra'ila yana makwantaka da ah, ita kanta ƙasar misra yana makwantaka da wajen gefen palestino a cikin isra'ila din ma yana makwantaka da lebanon to wuri ne mai daman sarƙaƙƙen wuri ne sauran bayani dai sai an gama bincike za a samu bayani cikakke akwai bayanin da ke cewa shi matukin jirgin saman nan ya yi kokarin ya tuntubi masu wato masu irin rada din nan eh, da suke ba shi umarni ya kasa samu ba ganin an so mu samun wato ko katsewar sadarwa ne eh, tsakanin shi da kuma ainihin masu kula da yadda jirgi ke tafiya to wannan shi ma yakan afku idan abubuwa sun lalace ko suka kawo lalacewa irin kafin a yi faduwar jirgi za a zo a shiga cikin halin da abubuwa da dama za su daina aiki tabbas in har ya yi tambaya cewa ga abin da ake ciki to ba explosive decompression ba ne don explosive decompression baya ba da notice ma kawai kowa yake yi ba za ka sama abin da aka ba don haka wannan zai nuna cewa ba wannan explosive decompression din ba ne za dai a samu cikakken bayani idan an yi bincike masu bincike na san ba za su tsaya ba rasha ba za ta daina bincike ba misira ba za su daina ba wadda duk suke da hannu a ciki shi kansa kamfanin airbus masu jirgin sama din dan jirgin saman kilar airbus ne saboda haka airbus za su zo shiga cikin bincike su san me kawo nan abu to kamar yadda jiragen mu kwanakin cikin 'yan kwanaki haka ta samu faduwan jirgi amma sai ka rasa sanin yaya ne ka doshi aka yi a'a sarkakiya ne da dai waɗannan kamar irin namu me ke haddasa su to ka kamar namu dai da dama ana yin su kusa da filin jirgin sama ne saboda haka da daman su hatsari ne da ya shafi wani yanayin sararin samaniya wato waza kenan ko kuma ah, ah, injin ba da lafiya ko jirgi ba da lafiya ba masa maintenance mai kyau ba ya ruga zai tashi abu ya gagara ko ya tashi ya gagara ci gaba da eh, hawa sama da haka mu namu majoritinsu su abin da ake kira a turanci human ara human ero wato mutum ne ma'aikata ne wadda wani bai aikinsa daidai ba abu ya ɗora akan abu ne ɗora akan abu ya ɗora akan abu har kawo ga wannan abun ko wajen da ake maintenance ko su palace ba su yi wani abu da ya kamata su yi ba haka shi yake kawo wannan kamar namu da dama dai akwai himan ara a cikin abin da yake afkuwa ko kuma yanayin sararin samaniya